Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 16. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta suna iya kama mu a kowane lokaci suka so akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Laraba bakwai ga watan Satumba na shekarar 2016. Ladan Ibrahim yau ne daga nan birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu. Da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai. Ministan tsaro na kasar Tunisia yana kashe din cewa mayakan kungiyar ISIS da ake kora daga Libya sun nufi kudu suna shiga kungiyar Boko Haram. akalla mutane 70 ne aka yi wa jinyar da ta shafi hanyoyin eh, numfashinsu jiya talata a birnin aleppo na kasar syria rundunar sojin amurka kuma ta ce wasu jerin hare-hare da kaddamar da jiragen yaƙi a yaman ta auna su ne kan alkaida inda ta kashe mayakan sa kai goma sha uku ta jikka ta ɗaya madalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku da wasu ka amince cewa sun aikata ayyukan aisha eh wani lokaci ba su mun gaskiya inda suna samu ba sai su ce mun ga kaya amma an ce mashin ɗin sata ne kwarai na sada ne eh an gaya a jamhuriyar Nijar kuma ana kokari ne a duba yadda za a rage talauci kwarai ko talauci fa akwai shi muna kokarin mu dai mu ga eh, matakai ya kamata a ɗauka don a rage shi a cikin shirin mu na yamma kuma za mu kawo muku rahoto akan yadda aka fara safaran dabbobi daga jirgin ƙasa daga arewacin najeriya zuwa kudanci kuma akan wannan batu ne za ku kira mu an jima ɗin domin ku bayyana mana rayoyinku kana muna dauke da ra'ayin muna dauke da shirin himma ba ta garago wanda ni da kaina ne zan gabatar amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai ministan tsaron tunisia farhad hachani yana kashe din cewa mayakan kungiyar isis waɗanda ake ta su daga tungoginsu a sarti na ƙasar libya sun nufi kudu suna shiga boko haram wasu kuma sun yi yamma inda za su barazana ga yankin da ke arewacin afirka da yake magana wani taro kan batun tsaro jiya talata a birnin paris farhad ya ce kimanin 'yan kasar tunisia dubu sun shiga kungiyoyi daban-daban da ke ikirarin suna jihadi kuma da irin koma bayan da kungiyar isis take samu a baya nan suna iya komawa kasar kuma babu wani shiri na tunkarar irin su a arewacin afirka rahotanni da kafofin yada labarai ciki har da afp da kuma reuters suka gabatar sun ce duk da hasarar da yankuna da suke karkashinta da isis ke yi ƙungiyar isis tana ci gaba da samun sabbin magoya baya da samun makamai kuma tana ci gaba da kaddamar da hare-haren ta'addanci a faɗin duniya wani sharhi da ya gudanar kamfanin dillancin labarai na reuters ya ce kungiyar isis tana kaddamar da sabbin hare-haren ta'addanci cikin kasa da kowane mako daya a kowane wato cikin kasa da kwanaki uku a kowane mako daga watan yuni na bana zuwa yanzu Akalla mutane saba'in ne aka yi wa jinyar da ta shafi hanyoyin numfashi jiya talata a birnin Aleppo na ƙasar Siriya sakamakon abin da masu aikin ceto suka bayyana da harin guba da sojojin gwamnatin ƙasar suka kai a yankin. Ƙungiyar agaji da ake kira Syrian Civil Defense da Turanci ta ce jiragen yakin ƙasar masu saukar ungulu ne suka kai hari da makamai masu guba da ake kira chlorine a wata unguwa da ake kira Al-Sukkari da ke hannun 'yan tawaye. zargin amfani da makamai masu guba ba sabon abu ba ne a rikicin da ake a siriya inda duka sassan biyu suke zargin juna da amfani da su a halin da ake ci kuma turkiya ta ce a shirye take ta shiga duk wani matakin soji da amurka za ta ɗauka nan gaba da zimmar yanto birnin raka da ke hannun isis birni da isis din ke ɗauka a zaman helkwatarta kamar yadda shugaban ƙasar turkiyya rajib tayyip erdogan ya yi faɗa kafofin yada labaran kasar turkiyya sun ce erdogan ya faɗa a ayarin yan jarida waɗanda suke balaguro da shi kan hanyar su ta komawa turkiyya daga taron koli na kasashe da suke ƙungiyar da ake kira g20 cewa sun yi magana kan hakan a gefen taron kolin da aka yi a china a zaman da ya da shugaban amurka barack obama shugaba erdogan ya ce ana sa ran jami'an sojin kasashen biyu za su gana domin su tattauna kan wannan batu na 'yanto birnin raka daga hannun isis rundunar sojojin amurka ta ce wasu jerin hare-hare da ta kaddamar da jiragen yaƙi a yaman waɗanda ta auna reshen ƙungiyar Al-Qaeda da ke ƙasar sun kashe akalla mayakan sa kai goma sha uku da jikkata wani mutum guda cikin makonni biyu da suka wuce a cikin wata sanarwa da cibiyar kula da yaƙe-yaƙe da amurkan take ta fitar jiya talata ta ce an kai hare-hare uku ne a tsakiyar ƙasar a lardin shabwa tsakanin 24 ga watan agusta zuwa 4 ga wannan wata. hakan nan cibiyar ta lura cewa har yanzu kungiyar ta alkaida a yankin arabia tana ci gaba da zama babbar barazana ga yankin da kuma amurka labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc sa'o'i 36 bayan jirgin ƙasa na farko mai dakon kaya ya tashi daga gusau a arewacin najeriya dauke da shanu da tumaki jirgin ya isa mayanka da ake kira oko oba da ke lagos babban birnin kasuwancin najeriya rabon daga haka shekaru talatin da suka wuce idan yan kasar suna son su yi jigilar su daga wannan bangare zuwa wancan suna dogaro ne da manyan motoci da masu jigilar kaya sai dai matsalar ba su da tabbas a ƙasar da take fama da munanan hanyoyi da kuma karancin mai nan da can jigilar dabbobi daga arewa zuwa Legas lamari ne da ake kallonsa a zaman wani muhimmin ci gaba a ƙasar da take yunkurin sake farfado da jiragen ƙasar ta. Ko da shike waɗansu hanyoyin suna da kyau wasu manyan hanyoyin suna cike da ramuka ko kuma jami'an tsaro sun kafa shingaye waɗanda suka zama tamkar kafa ko kuma hanya ce ta karɓar cin hanci da rashawa. Najeriya ta jima tana ƙoƙarin ta sake farfado da hanyoyin dogo a faɗin ƙasar. Yau Laraba shugaban Amurka Barack Obama ya ga gungun matasa daga fadin yankin gabashin Asiya da suka hallara a kasar lau cewa ba zai wadatar ba su yi mafarki irin rayuwar da suke hankoro samu nan gaba tilas tashi sai aiki domin ganin sun cimma burinsu. A wani taro da ya kunshi matasa da suke cikin shirin Mr. Obama da na kimtsa matasa da ake kira yali. Shugaba Obama ya ce a duk tarihi matasa su ne kan gaba wajen kawo canji da kuma ci gaba. ya jaddada muhimmancin ganin ƙasashe sun inganta harkokin ilimi kuma su tabbatar da cewa ci gaban da aka samu su hada har da 'yan mata ba samari kadai ba hakanan shugaban na amurka ya amfani da ziyarar da ya kai garin da ake kira luwan frank da ke can nesa cikin duwatsu wajen bayyana dawa ga ra'ayin cewa amurka ta mai da hankali kan ƙasar kadai wato da donald trump yake ta tallatawa da zargi kan kungiyar tsaro ta nato da kuma yunkurin gina ganuwa tsakanin amurka da makwabciyarta ko da shike bai ambaci sunan donald trump ba ya ce saboda girman amurka sai ta yi wasu amurkawa za su saki jiki su ce ba su bukatar sanin wasu sassan duniya da sahabu Imam Aliyu kenan aka saurara da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu faro takon daga jihar Oyo inda rundunar 'yan sandan jihar ta kame wasu masu aikata ayyukan aisha kuma suka amince sun aikata hakan. Ga Hassan Umar Tambuwal da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. rundunar 'yan sanda ta jihar oyo ta kama wasu kasattacin masu aikata laifuffuka kama da yin kudaden jabu fashi da makami satar mutane satar motoci masu sayan kayan sata da dai sauransu kwamishinan 'yan sanda na jihar oyo mr samuel damilola adegbuye ne ya gabatar da masu laifuffukan a gaban taron manema labarai today we are parading 47 notorious suspects who were arrested in connection with cases of armed robbery cases border on kidnapping, burglary and stealing, and other vices. kwamishinan 'yan sandan na jihar oyo samuel damilola adeguyi ya ce muna gabatar muku da mutane 47 da ake zargi da aikata fashi da makami masu satar mutane masu fasa gidaje da sata da ma wasu laifuffuka da dama kwamishinan 'yan sandan na jihar oyo ya roƙi jama'ar jihar oyo da su jami'an tsaro masu laifuffuka da maɓuyarsu daga nan sai ji ta bakunan wasu masu laifuffuka da sayan kayan sata yes my name is femi fawaya eh, i was uh, arrested arrested for uh, unlawful possession of uh, Nigerian fake currencies. I used to photocopy it with photocopy, color photocopy machine. Dan shekaru 68 da haihuwa mai farin gashi ga kai da fuska furfura Mr. Femi Pawoya ya ce an kama shi ne da kudin jabu na Najeriya shi yake buga su da wata na'ura. Suna na Abdullahi Adamu. Me ya kawo kana hedikwatan 'yan sanda ta jihar Oyo? Abin da ya kawo ni nan hedikwatan 'yan sanda ta jihar Oyo. Na zo a goma shi ne sayan mashin. Wayannan sun sato mashin ga su da aka gama bayani da su yanzu nan. Sun saida ma wannan ala shi kuma ya saida mini to kai baka san cewa mashin din sata ba ne. eh gaskiya to yanzu ko na ce ban sani ba ai bani hita shekara nawa kana sayan mashin ga wannan ala ga wannan bai wuce shekara daya ba fara ganin murjunan shi amma ba amma wajen wani bakanike ne nake ganin shi a wannan lokacin ya an kama baka nike mashin shi kuma shi ke jan hausa dun ban jin yarbanci to daga ina kake fitowa daga niger state kai ina sunanka sunana aizu gidowu gaskiya ne kai ka sadan mishi mashin eh gaskiya ne ina sadan mishi da mashin to wannan mashin ina ka same shi ga su son da yaro ne in sun ba ni san kira shi san sayar mishi suna ba kyauta ne koko kana sai gare su ne za su sayar mun ne sai wannan mai sai to ka san inda suka samu mashin din eh wani lokaci ba su kiya mun gaskiya inda suna samu ba sai su ce mun ga kaya amma an ce mashin din sata ne kwarai na sata ne eh an gaya mun kuma ka yarda eh na yarda abubuwan da an ka gano ga masu laifukan sun hada da motoci samfurin camry da honda firjin firjin babura na'urori masu kwakwalwa wayoyin salula kudaden jabu bindigogi kirar gida da waje da dai sauransu hassan umaru tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya ka kiɗa na 'yan sanda Allah ya kyauta yanzu kuma sai jihar Kano inda tsofin ma'aikata daga sassan kasan daban-daban na samar da hasken wutar lantarki su koka akan haƙoƙinsu. ma'aikatan waɗanda suka kwashe shekaru sha biyar zuwa sama suna aiki a kamfanin da ake kiransa da suna nepa kafin daga bisani tsohon shugaba obasanjo ya sauya masa suna zuwa pscn kuma aka sayar da shi ga 'yan kasuwa a shekara ta 2013 sun ce har yanzu gwamnati ta gaza biyan su su na giratuti ballantana masu fara karɓar fansho duk wanda cika sharɗin da gwamnati ta gindaya musu sunana abubakar abdullahi gaskiya fi sabilillahi na tsinci kaina a wani matsanancin hali na tsinci kai na na ma duk an koyo min su daga makaranta yanzu suna gida ga mata ta ma ita ma ta makaranta take ta gaba da sakandare haka na hakura da koma gida abincin da za a ci ma gari yake domin muna tuni muna san shugaban kasa mai adalci ya duba wannan abun abu suna na aminu sani zakari bayan an riga an ce kwanar da ita an siyar mu har yanzu kuɗin mu ba a biya mu ko naira ɗaya daga ciki ba ba fanshiyo ba gratuity kuma gashi muna da iyali mun rasa ya zami ga yanayi wanda ba ciki suna na nora garba mun shiga wani hali wallahi yanzu yarinya ta ma ta zuwa makaranta tuni dai waɗannan ma'aikata da ba su kai ga samun haƙoƙin nasu ba daga gwamnatin tarayyar najeriya suka kafa wata ƙungiya domin tunkarar hukumomi kan wannan batu malam salisu abdu shine shugaban ƙungiyar ashiyar kano da jigawa da kuma katsina takaice takaita akwai yan ƙungiya ta sakamakon rashin biyan payoff nan da ba samu ba suna cikin tsaka mai wuya wasu sun samu payoff wasu ba samu ba bu samu pay advice ba wanda yake a cikin pay advice din za samu kuɗin da za a biya ka na pay off da kuma na pension ana mana alkawarin za a zo a biya za a zo a yi mana screening har yanzu ba a zo an duba mu ba kuma gashi mun shiga wani hali sannan kuma na biyu akwai wani aka ba su pay off ba a ba su pension nasu ba har yanzu suna nan suna kai kawo batun rashin biyan haƙoƙi ga tsaffin ma'aikatan hukumar ta nepa ko kuma PSCN ya kai ga sanadiyar mutuwar wasu daga cikinsu kamar yadda guda cikinsu ke faɗi a cikin wannan sako da ya aika wa muryar amurka labarin ma'aikacin nepa da ya yi rataye kan shi a kan haƙoƙinsa da ainihin ba a biya shi ba to wannan matsala ce da duk ma'aikatan nepa masu taya suke ciki shi wannan mutum ya rasu ne a ainihin ibadan kuma su hukumomi ba su komi akan wannan al'amari ba mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya ga kano sai kuma wato nijar makwauciyar najeriya inda a ah, kungiyoyi masu zaman kansu da haɗin gwiwar 'yan majalisar ƙasar ke neman hanyar shawo kan matsalar talauci ga sulamu muna barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton lura da yadda talauci da fatara suka yi wa wasu 'yan kasar ta nijar katutu musamman waɗanda ke zaune a karkara ya sa waɗannan ƙungiyoyin fafutuka haɗa gwiwa da ƙungiyar 'yan majalisar dokoki masu yaƙi da talauci don samar da hanyoyin warware ta ta hanyar gudanar da ayyuka na zahiri kamar yadda honorable baraka yusuf shugabar kungiyar 'yan majalisa masu yaƙi da talauci ta shaida mun kwarai ko talauci fa akwai shi muna ƙoƙarin mu dai mu ga e, matakai ya kamata a ɗauka don a rage shi talauci dai akwai shi kowane fanni cikin ƙasar nijar kamar yanzu kun gani kaka ce za ta suke ta gaba mutane da kaka ta yi manzamnan karkara da an samu abinci sai kaga ana bazarar da shi kenan kaga wannan wata hanya ce wadda wani ya ce ku zo mu tallafa muku ku je a waye ma mutane ka bisa kan na ci maka su wadda suka samu wani wuri kuma mutane ne ga su nan talauci ya hana musu zama sai su bar ƙasar su ta wani zai ce a je wannan wuri abu da kuka sa mu muna iya mu tallafa muku ku je a waye musu kai bisa kan tahiyan nan da nan da suke ana tahiya da yara goye wani na shaye duka wannan ana iya waye ma mutane kai su sake hali Shugaban kungiyar Alternative Espace Citoyen Malam Musa Cangari ya bayyana cewa la'akari da yadda waɗannan 'yan majalisa ke nuna alamar yin hoɓɓasa domin samar da walwala ga talakawa ya sa kungiyarsa haɗa kai da kungiyar ta 'yan majalisar dokoki a wannan tafiya. A can baya mun yi aiki sosai bisa matsalan karamcin abinci a mu eh, Mun ga 'yan majalisa lalle suna iya su yi aiki na a zuwa gani suna iya su kawo kukan talakawa suna iya su dauki eh, niyan sa a yi eh, doka wanda za ta kare mutane da bala'in yunwa da sauransu ma tilas ne ma gare su su yi wannan aiki eh, ba tare da an sa wani son rai ba da sauransu. Shin ko ta yaya 'yan majalisar da ke jagorancin wannan yunkuri ke ganin takwarorinsu za su amince da shawarwarin da wannan taro zai tsayar? Tambayar kenan da na yi wa 'yan majalisar dokokin ƙasa Murtala Alhaji Mamuda. Dole ne mu gamu mu yaƙi wannan abin kuma an san shi ne katutu a Nijar. talauci tunda ba abin da za a yi da talauci kenan ya kamata a yaƙes kuma insha Allahu muna da goyon bayan duka 'yan majalisa kuma ita kanta gwamnati na san muna da goyon bayan ta bisa kan wani abu wani dole a tsaya. Ta yaya za a yaƙi talaucin nan waɗanne hanyoyi ne za a bi? Eh, za mu duba mu gani kama fannin noma da kiwo ya ne kamata a yi fannin kwanciyar hankali duka dai wani fanni da ka sani kama fannin ilimi. Wannan taro na gudana ne a wani lokacin da dubban 'yan kasuwar Yamai suka shiga cikin halin damuwa bayan da hukumomin babban birnin kasar ta Nijar suka kore su daga wuraren da suke hada-hada saboda zargin su da kafa shaguna a wuraren da doka ta hana. matakin da wasu masu sharhi ke ganin zai yi illa sosai ga tattalin arzikin kasar wacce dama jama'ar ta ke kokawa akan rashin kuɗi a hannu kamar yadda gwamnatin da kanta ta ba da sanarwar rashin wadatattun kuɗaɗe a aljihunta a dalilin kwaduwar farashin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a kasuwannin duniya in ji ta sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida Sulaiman Barma har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna karfe goma sha biyu saura na rana. Ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. idan dai masu saurari yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu ya ce idan dai batun abincin gida ne musamman ghana ko kuma afirka a nan kam ba su marmarin gida to muhammadu tunda ba ku asaran abincin gida kuma ka ce kana kai ziyara gida lokaci lokaci kenan ba ku damuwa da yin aiki gida tunda kana zuwa akai akai ko kuna aiki na musamman abin da ya shafi kuɗi da makamantansu kuma kuɗi da muke bayarwa yanzu haka in idan na aika za a yi sallah na aika dola dari biyar ya ishi gida duka kowa kowa zai samu ya amfana kowa ya samu nashi kana da iyali a can gida gane kenan ina da iyali gida da yara hudu maza biyu da mata biyu to in haka na ne me yasa ba za ka kawo su na mm, mm, New York ba eh to na so in kawo su amma kaga Amurka na da abu guda ya kamata kamin ka zo da yara ka zo da iyali ka shirya ka samu wuri yanda ya kamata waton kana da sarari yanda za ka iya kai kuma wurin tarbiyyar da za ka yi ma yaranka su tashi yadda ya kamata don yanzu hakan na magana da kai daga Ghana yara na fana wato haddan alkur'ani to bana son bata musu karatu na musulunci saboda suna haddace alkur'ani ban son in zo in dauke su kawo su kai tsaye kaga karatun su kuma shi ya samu tangarda ya samu tangarda wurin to abin da sa kenan ina taka san ina tsara ne ina ruwan bakin gatari to amma eh. sautari wasu waɗanda suka zo idan muka zanta da su ko na zanta da su akan wannan shirin za ka yi sun ce in su da hali za su ce mutane kan masu sake su zo nan saboda zaman nan sai ka shirya sai ka zama mai jajircewa ba ban muskila in ka zama kanka lokaci domin idan ka zo da iyali ya kamata ka jajirce ne wurin karatunsu wurin kulawa da su kakkabar ka bar su zama maka su ne yan uwayenka su ne kuma yaranka su ne kuma kanninka su ne abin firin karci ko me za ka yi tare za ku yi in ka yi haka nan zai baka mamaki yanzu haka zan shiga masallacin mantofin ba yaro Kur'ani zai maka karatu shi ka ce gida ne aka koya mai karatun alkur'ani ce baka mamaki kuma nan ga a New York ake wannan sannan kuma akwai makarantun da yake an ajiye suke zaman kansu saboda in baka son yaron ka ya tashi da irin halayyar mutanen garin nan to akwai wayannan makarantun ka gani za ka yi kai wannan amma in ka san baka iya aika wannan abin saboda kar gobe Allah ya kama ka kawai ka bar yaran nan gida in idan sun girma lokacin nan duk yadda za ka yi ka fara musu din shi a zo da su garin nan ka ba su da matsala sun riga sun samu tarbiyyar gida suna da kuma takardan garin nan in sun shigo kamar mutum ne shigo masallaci da shi ce sallah. To to ina ina me za ka ce game da dangantakan su masu masaukin ku ina nuna mutanen kasan. Eh mutanen kasa to kaga nan da yake suna girmama mutum in yana riko da gargajiyan shi yana ganin matukar cewa shi gargajiyan shi gargajiyan shi ne ba zai yadda na shi da wani ba. Shi yasa an sun ga kana wannan girmama ka suke kwarai domin su dafturun suna nuna cewa kana da freedom na expression mana duk da ka ra'ayin yancin yanci fanin abin da kai kake ganin ya dace da rayuwanka na yau da kullum da kuma abin da yake ya danganci al'adunka na asali inda ka fito ba ka da matsala da su kenan idan ka biye ma waɗannan saudakawa kamar yadda suka tsara eh ta an ka bi ka'idan gade ba za ka samu wani matsala ba eh kuma ka sa roƙon Allah domin Allah shi ke komai idan Allah ya karbi rokunka a yaro ya tashi garin nan ya baka mamaki ya shiryu ya zama musulman kwarai har ya zo kai da kanka wata rana in ba ka nan ma ya tuna da kai ya muka addu'a ina da yan uwayen da yake sun iya yin wannan makwabta da yake sun duba yaran su yaran nan sun tashi sun zama mutanen kirki garin nan ba su wasa da musulunci daidai da zuwa juma'a suna zuwa juma'a duk wani abin da ka sani na musulunci duka na addini duka suna aikata shi cikinsu guda yanzu haka likita ne amma wasa da iyali sau tari uh, wanda za su yi magana ko kuma wanda suke hangen nan kasan daga nisa uh, suna mata uh, mummunan fahimta musamman akan wannan batu da kake yi yanzu nan me za ka ce masu irin wannan tunanin kaga wayannan su waton kusan kaman basu san gaibu ba abinda da baka gani ba wani yana zaune ciki wannan kai da baka gani ba gaibu ne kanka to shi ta su suna gida abin da suke ji ne ai in ka zo amurka ko ka je kasashen turai waton kaman rayuwa na kwance ne kawai da ka zo za ka samu kuɗi kai sai. lamarin ba haka nan ba ne yanda za ka jajarce gida ka duba iyali haka ake yi nan nan ma kusan kamar nan ya kamata ne kai da kai waton kai da kafa ko yaushe kana kula da iyali don ku samu cewa sun tashi yadda ya kamata Sa'an nan kuma nan ba a zukewa wurin aiki kamar yanzu haka da na koro muka aiki uku nake ya eh, haka ce idan an kira ni kai tsaye kowane suka kira shi in sayan da zan shirya in je yi wannan aikin nan nan nan ba a zama wani ya taimaki wani yawwa wani zai taimaka ma wani ba na aikin komi na dogara wannan wannan ne lafiyanka naka ne kawai kana roƙon Allah kar ka kwanta ko ka tashi da saran kai naka ne kana nan lami lafiya ka tashi ka je aiki da safe ka komo da daddare in kuma na aiki ya bullo na dare ka zagaya da mota shi ta yanzu haka ina magana da kai in idan an email na gobe ya kamata in je aiki na iya tashi kafin lokacin wannan aikin ya kai ina tuki kamin in shiga court na samu dala ɗari da na shiga court na yi tafarta ko da minti talatin ne na fito ko awa daya an bani dola dari biyu da talatin ba ya zama dari uku da dari uku da talatin a rana guda yawa in ka fasara shi zuwa kuɗin gana kuɗi ne masu tarin yawa masu tarin yawa to masu aure yau ma kamar kullum a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin inda za mu tashi yanzu a madadin bakon namu muhammadu laminu dan asalin ghana mazauni birnin new york da jiyo ne da daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim auke cewa sai wani sati cikin ikon allah riga da busa shi take riga yin fulani riga babu busa shi riga babu busa shi dajin allah lale adalla mun zo ga shirinmu na sakonnin da kuka aiko mana Daga buba mai gora gashuwa, BOA ku gaya wa gwamnan jihar Yobe, demokuraɗiyya ce ta kai shi kan kujerar gwamna, kuma ku sanar da shi duk ma'aikatan da yake cirewa su ne suka masa yakin ya ɗari kan kujera. Don haka, ya yi hattara da fushin talakawa, duk da ma yana mulkin na ƙarshe ne. dakarun gwamnatin ƙasar syria da suke jefa bamabamai masu 'ya'ya da ke dauke da sinadarin chlorine a aleppo wanda ya jikkata jama'a da dama hakan bai dace ba domin yakan shafi wanda bai ji ba bai gani ba daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a yan majalisun tarayya na jihar bauchi da kuma gwamnan jihar muhammad abdullahi abubakar ya kamata ku sani cece ku ce da kuke a tsakanin ku ba zai amfanar da jihar ku da komai ba sai dai ƙara kawo rarrabuwar kawuna a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar ku kamata yayi ku zauna ku ɗinke duk wata baraka da ke tsakaninku domin ciyar da jihar ku gaba daga Mahmud Salihu ƙauren na moda jihar Zamfara. Salam BOA Hausa, ku gaya wa gwamnatin jihar Borno cewa ya kamata su yi taka tsantsan wajen mai da 'yan gudun hijira a garuruwansu domin gudun kada a yi kitso da kwarkwata, ma'ana 'yan ta'addan Boko Haram. Naziru Abubakar Sabo Gusau. Daga Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Yusuf Mega mai gombawa da Bashar Kansala mai tukunya ɗirin daji da Alhaji Garba mai 'yan kunne a garin Rijau. Salam BOA Hausa. don Allah ku isar mana da kokenmu ga shugabanninmu na ƙaramar hukumar Rijau da cewa don girman Allah da manzon shi su gyara mana wutan nefanmu ta garin Rijau don yau wata biyar kenan rabonmu da wutan nefa a garin Rijau sai dai wutan murhu kawai. A ƙarshe muna roƙon Allah ya ba su ikon gyarawa amin don darajar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Yanzu muna karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da shidda na safiya. Ga kuma shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. ministan tsaro na kasar tunisia farhad hachani yana kashe kashedin cewa mayakan kungiyar isis waɗanda ake fatattakar su daga tungoginsu a sirti na kasar libya sun nufi kudu suna shiga kungiyar boko haram wasu kuma sun yi yamma inda za su yi barazana ga yankin da ke arewacin afirka da yake magana wani taro kan batun tsaro jiya talata a birnin paris farhad ya ce kimanin 'yan kasar tunisia dubu sun shiga ƙungiyoyi daban-daban da ke gidarin suna jihadi kuma da irin koma ba da ƙungiyar ta take samu a baya nan suna iya komawa kasar kuma babu wani shiri takamamme a kasar ko kuma a yankin baki ɗaya na tunkarar irin waɗannan mayaka akalla mutane saba'in ne aka yi wa jinyar da ta shafi hanyoyin numfashi jiya talata a birnin aleppo na ƙasar siriya sakamakon abin da masu aikin ceto suka bayyana da harin guba da sojojin gwamnatin ƙasar suka kai kan yankin ƙungiyar agaji da ake kira syrian civil defense da turanci ta ce jiragen yakin ƙasar masu saukar ungulu ne suka kai hari da makamai masu guba da ake kira chlorine a wata unguwa da ake kira al da ke hannun 'yan tawaye. zargin amfani da makamai masu guba ba sabon abu bane a rikici da ake si ake yi a Siriya inda duka sassan biyu gwamnati da kuma 'yan tawaye suke zargin juna wajen amfani da makaman. rundunar sojojin amurka ta ce wasu jerin hare-hare da ta kaddamar da jiragen yaƙi a yemen waɗanda ta auna rashin ƙungiyar alkaida da ke yankin arabia sun kashe akalla mayakan sa kai goma sha uku da jikkata wani mutum guda cikin makonni biyu da suka wuce To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa Yanzu a madadin kwa da kwa nan sashen Hausa musamman shi sahabu Imam Aliyu da ya taya gabatarwa da juli Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu Misha Biski. Sai ni Ladan Ibrahim na gabatar yanzu kuma ga Halima Jimirau da Usman da za su gabatar da shirin mu na yau da gobe kuma maudu'in abin da za su tattauna a kai yau shine ba da hayan filayen noma tsakanin ƙasa da ƙasa. shine abin da za su tattauna a ci gaba da saurare lafiya